akwai mun kai wurin da yake cewa sabanin malamai a bisa wayansu suna gan cewa mace za ta iya fansa da kanta fiye da abin da ta bayar wayansu kuma suna gan ba haka za a yi ba daidai abin da ta bayar shi za karba to nan muka saya muke koro mangar manyan malamai a kai farkon karatu mun gaya maku cewa akwai sunayen da malamai suka sa a kan kuli'i kowane suna yana da bayaninsa alfidiya alhul'i akwai kuma abin da ake kira albara'a akwai wanda kuma ake kira menene eh, menene eh me ban gane ba asulhu ne asulhu muna da abubuwa guda nawa kenan alfidiyatu alhul'i albara'i kuma asulhu dukkansu suna da ma'ana to yanzu sabani a kansa muke mangana shi manyan malamai sabani suka yi sun gina hukunci ne abinda ya zo daga sahabai to za mu karanta manganin sahabai bismillah malam عباهته عباهته عباهته ومنهم من روي عنه كراهته كما روي كما روى وكيع عن أبي حنيفة عن عماد بن عمار بن عمران الهمداني الحمداني الحمداني عن عماد manyan malamai sun ce bayanin da aka yi cewa wayansu suna gan cewa ita mace za ta fansa da kanta ta ba da fiye da abin da ta bayar wayansu kuma sun ce ta ba da daidai abin da ta bayar wayansu kuma sun ce akwai abin da ake kira bara'a ba ma daura auren ba ita ana daura auren ya ga mijin bai mata ba shi ta ce to ka ke kayan kayanka ba maza yi biki ba a sauƙaƙa min da kuma abin da ake ce to a bayar fiye da abin da aka bayar ya ce waɗannan sabanin ya zo wajen sahabai ne to a maza ta ce shi ya ce wa kalu wa asar mina sahaba muktalif ilimi ya zo wajen sahabai sabanin fahimta famina man ruya anhu tahrif wayansu sun ce a karaba wani abu a wajen mace da take so ta fansa da kanta haram ne a kara abin da aka bata da sadaki ne ko kyauta ne ko menene aka bata haram na a karaba fiye da abin da aka bata abin da aka bata ya kunshi dukiya aure da sadaki da kayan zance duk abin da alada ya sa aka mika mata to lokacin da za ta fansa da kanta ta bayar duka kari ne la wa mina man ruya anhu ibahatu wai sun ce ai ba laifi inda har ita ta ga inda mata bayar ta fansa da kanta ta bayar ba laifi wa mina man ruya anhu karahiyatu wai ce kai mu karahiya ne da ba shi da asali ta kura mata za a yi ba ma so a kara kama ruya na waki an abi hanifa an amar ibn umran alhamdani an abihi Ana ali radiyallahu anhu imam ali yace annahu kara an ya'khudha minha aksar mimma ata shi na ali yace ba na so ita mace ta bayar ta fansa da kanta fiye da abin da aka bata wa imam ahmad akhadha bi hadha al wannan fatawa sayyidina ali a kansa imam ahmad ya tafi a kai wa nassa ala karahiyati shi na imam ahmad ya nasanta ya ce karahiya ce ma'ana karahiya imam ahmad tarim ne wa abubakar min ashabi harrama ziyada a daga cikin mazhaban imam ahmad akwai babban malami da ake kira abubakar shi ya ce haram ne mace ta kara abin da aka bata wakala shi abubakar ya ce daga cikin manyan fukaha na imam ahmad in ma an kara turadu alaiha amma mata kayanta wannan kaulan wayansu alkalin namu akan hada kai da su a cuce wasu mata akan wannan abin da yake da alaka da hulki don wata mace ta ce shekara biyu kenan tana gidanta an ce da ita ta ba da wani abu kuma dududu abin da miji ya kashe mata bai kai dubu hamsin ba amma yanzu ana nema dubu dari biyu da hamsin tana sa araba a wurin an ki to waɗannan su sani cewa imam ahmad an koma imam imam malik an koma mu dawana, ina da kauli ya hana a karama mutum a masa mace ta karama abin da ta fansa da kata a hana a masa mata ta kara imam maliku a cikin mu dawana, ya ce bai kamata ba imam malik ya yarda ziyada ya ce ita mace ta zaba da kanta ta bayar imam malik ya ce ba laifi in dai har ita ta gani tana gan ta gaji da mijin ba tare da wani darar ba ta kara imam mariki na gan ba laifi amma a sananta mata a masanta mata a tirsasa ta la a wajen imam na maliku wannan karatu yana cikin mudawwana su saura ka yi har hankali a yi har tara kara dinga daukar dan wayan dan kasim fatawa imam kasim a ringa ma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ita mace shi ta biya fiye da abin da aka bata to anan shine imam ahmad da almajirinsa sun ce in abin ya kai ma an kara mata da yawa to a ware ta abin da aka amar mata kayanta na fata an gane karasa karatu na'am وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال لي أتت امرأة رسول الله إني أبغض زوجي وأحب فراقه قال فتردين عليه عتيقته التي أصدقت آه، آه، أصدقتك أصدقتك قالت نعم وزيادة من مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما الزيادة من مالك فلا ولكن الحديقة قالت نعم فقضى بذلك على الزوج وهذا الزبير مقويه وقد رواه ابن جريج ابن جريج وقد رواه ابن جريج عنهما wannan hadisi yana karfafa ruwayan da ya wuce can ruwaya abu zubair wanda manyan malamai ce isnadu sahih wanda can ita manzan ya ce da matan aturajina alaihi ajikatu kalat nam wa ziyada fa na bisa amma ziyadatu fala wannan ruwayan dar kutini ne wanda abu zubair ya sarha da jinsa min gairu wahid wa isnadu sahih to mafi yawa za ku same shi a bulugul maram wani ruwayan nan abdrazak shi na aka ce da'ifi ne wanda ake kira cewa ziyada da'ifi wannan za ku same shi a subul salam da bulugul maram za a gan cewa matan ta ce da ziyada a ce da'if wannan mursalin ne wannan shi ya zo a cikin subul salam ya zo a cikin bulugul maram kun an ce da'if wannan ziyadan ba ruwayan wancan wannan sabit bin kais wancan ajisin farko wanda an samu abu zubair ya sarha hada jinsa ba to shi ne ke cewa wata mace ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala ya rasulullah inni ubghidu ubghidu zawji ina ki mijina wa firaku ina so mu rabu ba na son sa kala faturaddina alaihi hadikata shi manzo Allah ce za a masa gonansa Allah ce asdaqaki wanda ya bada sadaki akai kala nam wa ziyadatu min mali to wa ziyadatu min mali shine mursal ce zan karama kudi na kudi na zan karama ban da gonan zan kara masa wani kudi na tunda ba ta son sa fakala rasu sallallahu alaihi wasallam amma ziyadatu min maliki fala in dai dukiya na daga cikin dukiyanki wanda shi ya ba shi ya baki sadaki ba la walakin hadikatu a bashi gonansa kalat na'am shi ta ce eh zan ba da gonan faqada bi zalika ala zawji shi manzo Allah yace to kai miji karbi gonan a rabu da ita wa hadha shine imam ibn kai ce wa in kana mursalan ko na mursal saboda ata ibn rabah shi ke mangana kuma shi matabi'i ne shi ke ruwaito kan ase yake ba da labari lokacin manzo Allah shi sa aka caji su mursal ne fadis abu zubairu da ya wuce can mukawi lahu ina karfafa wannan hadisin afa ko da mursal ne saboda ka wannan ruwayan ya karfafa hadisin na can to in dai har manzo Allah ya nasanta farkon ruwayan ma amma ziyadat fala da sahihin da mursal amma ziyadat fala to wace hukunci za a ce a ce a kara ma mace kudin wanda manzan ya hana abin da manzan ya ce la to a sai a nan wurin ya fi mana alheri na fata an gane to a nan shine hukuncin wasu malamai suna gan cewa ita mace inda ita da ta fici namijin in ta kara bai ziyada nafsin kara ita gani ganin ta ne ta bari dama to ai wannan matan ma ita ta ce ai zan kara ta gaji da shi amma za ce la ba za a kara ba wannan ajis mursal ya karfafa canka ashe ko wanda ba ta so da wanda zabin ta ne ba dalilin kari ba dalilin kari a ce a tun sama ce da kara duk ijtihadin malami ya ci karo da nasi madda shi ake yi don ajisi sabita bin su anan lama arada khul imra'atahu qala nabi sallallahu alaihi wasallam aturijina wa ziyada malamin computer hadisi wanda ya shiga cikin buhari ya yi kace-kace ya fito dama to a nan shi da malamin wannan kwamfutan yake cewa sami ahu abu zubair ya ce duk wanda suna gan abu zubairu mu an ana bai tabbata ba ya ce karara ya ji hadisin a nan abu zubair shi ya ji a wajen sami a ba tare da an ana an ana ne an fulan an fulan a meti sami to na ji da kunne na to an kau da wannan shubuhan na fatan gane to duk hadisi ya tabbata yanzu cewa duk malamai da suke ijtihadi cewa kare ba komai manzala hadisi duk biyu amma ziyadatu falla amma ziyadatu falla saboda aka mu saya nan wurin in ji mai ahalari wa ya kifu inda amrihi wa nahyi mu tsaya kara kara wannan shine daidai mun gama hukunci da yake nan da yake nan cewa ita mace a mata tambayar ma mijin daidai abin da ya bata wannan shine fi soki fiye da sauran manganin malami mun gama da wannan kenan na fata mun gane wannan she mu koma shin ita mace sun yi in ta doki dukiyan ta ba mijin shi mijin ya karba an rabu an ce ta yi gini tana cikin wannan ginin shi ta yi nadama neman hulɗin da ta yi mijin kuma yi nadama shi ta doki mijin ya doki kayan ya je ci ajiya su na da ke ai haka tana kuka shi mai na kuka shi ne ta mijin ya doki kayan ya mika mata ita kuma ta karba lokacin ba ta gama idda ba shin a fasa hul'in a koma aure ko ba za a fasa ba wa zai maimaita abin da na ce za ka yi maimaita man wa zai tashi mai na ce wani ke ba littafi hannunka eh, e mai na ce daga muryanka ya yi hulɗi da matansa ba ya ta ba abin da eh ta yi nadama shi kuma yi nadama alhali ba ta fita cikin idda ba shi alhaji ya je ya kwanta da muryansa da ce ajiya duk abin da ake kurin banza nike da allah ga kayan ki za a kai ka hajji ma wannan shekara shi ta kuma ta ce wallahi dama kuskure 'ya'yanmu to shi aka dawo da kayan kafin tana cikin idda shin za a ce to shi kenan mangan ta kare a koma auren a kansa za mu yi kuna gane karatun yanzu amma abin bakin ciki na in binciken ta da kuna zaune kamar bol kuke kallo in gan littattafa annunku ne karatu in gan karatu annunku kuna dan jabiru kuna rubutawa shi ne nan gaba ba za ku manta ba ko imam buhari wanda yake haddace karatu rubutu yake yi ba inda kana zaune kana kallo malamin kama kana kallon bol ga abin kirki dan na gira ligingimi kana koma can a gida yanzu ka bude freedom an ce an sati miliyan talatin an kashe wuta shi ka manta duk karatun da aka yi ba haka wani malam to yanzu wanne zan shiga shin za a iya yin haka ka san ita mace in zaka biyo mata zaka yi barna har ba zaka har in ka tuna cikin kaburi shi ka motsa in zaka biyo ma mace kuna da 'ya'ya yadda take suke baki in zaka bi ta to zaka yi barnan da har in ka tashi a cikin kaburi shi ka motsa barna zaka yi to mace tana wani kurin ka fita ko ka kama ruwa ka yarwara ka ta sallanka in za ka bi ta za ka yi barnan da ba za ka iya ba e mace ta ci kwala mijinta ta ci a sake ta kuma bayan sake ta ce ta yi nadama kuma kuma lokacin kai kana na jinjirjin bayan da za a yi tun da suke annanka yake kowa kai zai zarga to wannan muna cikin mangana ta biyu kenan shin an yi wannan abun sakin yayi za a ci a sasanta shi kenan alhaji ya yi nadama ita mata yi nadama shi ke na tafi haka shi zan karanta yanzu faslun nam ولهذا اعتبر tambaya kenan tambaya malam yayi ya ce fi tasmiyatihi subhanahu khul an fidiya ya ce in za mu duba cikin nassin kur'ani kur'ani ya sa sunan khul cewa fansa da kai ya ce dalili cewa fansa da kai ya nuna cewa ba da mace ta fansa da kanta shi ta ba da wani abu kuma ba za a yadda ya fansa da kansa ba da an izina yadda mijin da ita mijin ya yadda ki kawo abin da ka kawo rabu da ke ita kuma ta yadda ga abin da aka ta zamana yadda kashe su biyu suka yadda wane ce e na gaji da zama da ke ba na bukatan ba na son ki filo ɗaya ba zan iya kwana da ke ba ya ce ni ma na yadda amma ki kawo abin da na baki shi ta miƙa masa shi kuma yadda ya karba wannan shi ake kira fida'a yadda tarfe ne da mijin da matan an yadda ba tare da wani mutunci ba to shi ne yake cewa abin da ƙur'ani ya ambace fida'a fansa da kai ne to shi an tsaya tarfe ne mijin ya yadda matan ta yadda to akwai lokacin da ba a bara kan miji ya yarda ko bai yarda ba don lokacin da manzan ya kira sabit bin kais bai tambayi yardansa ba cin da ita kalmomin da ta amfani da su manzan bai tambayi kais cewa kana son matansa ko baka son matanka ba kawai ita ta ce lani wala kais ba zan kwana guda ba shi manzan ya ce zaki mayar masa kayansa ya ce eh, kai karbi gonin da ita to kiyaye ya kai wannan matsayin ba a bukata yadda mijin kowane irin kotu ne in ka ga mace ta zazare do ta ce ba na son sa in kun hada mu zan kashe kaina zan yadda kaina rijiya ba na bukata ba zan iya biya masa hakkin sa na aure zan saba ma to a raba auren na san washen cikin ku akwai mutuwan zuciya mace tana gaya masa wannan maganan amma yanzu a ce haka ran kallashe ta to karshe maganin bera za a zuba ma eh, billahi lazim in mace ba ta son ka da Allah ya hankura a rabu ne saboda haka sunna ya koyar to shi ke cewa za ta kayala alhul'a wa radda alaiha ma a min ha. wartaja'aha fil idda fal halahu ma zalik yace suka yi nadama suka fasa shine takayala a hol a suka fasa hol in wa radda alaiha shi miji ya mayar mata kudinta ma akhza mina abinda ya karba gunta a she suka yi komai ita ta ta yarda shi kuma yarda ka yi komai shi shi wartaja dubiyun sun yarda da komai fil idda lokacin kuma tana cikin idda fa hallahu ma zalik shin su biyun za su iya yin wannan shari'i yarda da shi shin za a iya yin haka cika jini ga karatu me aka ce jumhur malamai sun ce in an gani hul'i imamu maliku abu hanifa imam shafi'i imam ahmad sun hadu cewa in an yi hol'i a yanzu nan daga masallacin kafin a fita waje an mika mata ta karba an raba ku to ba dama a yi komai ba dama a yi komai ta riga ta yi ba ina da kai ba zancen ba matanka ba ne kwata-kwata ba zancen dawowa in kana so ka dawo da ita aure za a daura sabobar da hutuba hitba sabobar ka je ka sa ka nemo yardanta a sake daura aure da wani sadaki sabo amma an gayi i ko minci talatin ne kifta tsakanin ku ba komai ba zancen aure kuma tsakanin ku na fata kuna gane karatun shine aho a imata arba wa gairu shugabannin ajini sun ce a'a

مالك قال قتادة وكان الحسن يقول لا يراجعها إلا ساباني ga imam abu hanifa da imam maliku da imam ahmad da imam shafi'i sun ce inda an yi hol'i ba zance dawowa na fata kuna gane karatun to she yanzu akwai manyan malamai shugaban tabi'ai wanda ake kira sa'id ibn musayyib da imam zuhri babban malami imam malik su abinda suka fada ne suka ce kudan kashe mana a ah? kashe mana ya za mu yana wannan kuma muna zaune me ke faruwa ne malam ya ba komai muna eh, kunnen mu ce akwai tunda ya faɗa a a'imma ta arba imam maliku imam shafi imam ahmed ya ce to akwai shugaban tabi'ai babban malam sa'id ibn musayib da kuma imam zuhri su suna gan cewa in dai haka mace da mijin suka yi itifaki tana cikin idda sun ce labasa ba dalilin da ya hana tamar ta karba kayanta su koma auren zama auren ba komai haka suka fada to amma hassan basari ka ta da yarwai to wasu ce ya layu raji ya haila bi ba ya ce bayan da za a yi komai shi sabon zance da sabon nema shi za a yi to akwai sabana a ciki kenan wanda manganar jumhur shine daidai mun warware mangana biyu ke na zaman yau cewa ziyada kan abin da aka bayar mun sami rajin kawai ba za a kara ba na biyu shine ko sun yadda bai zai yiwu ba mujarar ana hul'in ba dama a sake komawa ko da sun yi nadama shi da a sake daura sabon aure in an yi hul'in a masallacin yanzu shi mijin ya mata ita ta mayar ma mijin kayansa mijin ya karba an tabbatar da hul'i to ba dama ta yi nadama ko shi ina dama a fasa a ci a koma auren shi sabon zance shi sabon aure na fata kun gane wannan zance to mu karanta irin fikin da ya kai mu ya faɗa cikin mangaran imam zuhri da wannan mangaran sahabi ya tabi'in me ya ce wali eh. وجه دقيق من الفقه لطيف المأخذ تتلقاه قواعد الفقه ووصوله بالقبول ولا نكارة فيه غير أن العمل على خلافه فإن المرأة ما دامت في العدة فهي في في في خبسه في حبسه ويلحقها سريق طلاقه المنجز عند عند طائفة من العلماء فإذا تقايل عقد الخلع وتراجعا إلى ما كان عليه بتراضيهما لم تمنع قواعد الشرع ذلك وهذا بخلاف ما بعد العدة فإنها قد صارت منه أجنبية محضة فهو خادم من من الخطاب ويدل على هذا أن له أن يتزوجها في عدتها منه بخلاف غيره ibn kam ya ce to za kalle manganan shugaban tabi'ai sa'id musai da imam zuhri me suka ce sun ce da ita matan ta yi nadama mijin ya yi nadama kafin ta gama idan da aka yi mata koli a ciki sha she ta doki ka mijin ya doki kayan ya zai mika mata ta mika masa ya karba shi kuma ya yarda ya ce a koma da auren an fasa da in ya ce in ka kalla ka'idodi na ajini musulunci da fahimta na fikihi da kuma yadda halin al'umma manya malamai suke kai abun karba ne wannan magana abun a saurari abun ne mana a ce shi ya yi nadama karba kudin ita kuma ta yi nadama ta yi ta yi holi'an bayarwa kuma ba ta gama idda ba suka komo suka yi yarjejeniya ya ce wannan fiki ce dakika fahimta ce mai zurfi wanda akwai abun fahimta mai taushe a ciki ya ce ka'idodin fiki ya karba wannan ya yarda da wannan fahimta ba usulun addini bai kiwon nan ba cewa ana son aure a zauna inda su yi nadama suka komo suka zauna ba karya dokan ajinin allah ba kan wannan abu kuma ba yi abu munkar a cikin wannan abu amma gaira an al'amalu ala khilafi amma al'umma sun itfakin sun ce ba za a yi ba amma fahimtar sa'id musayyib da imam zuhuri fahimtansu ne babu nakara ciki amma kusa ijima'a kuma kusa fahimta al'umma aksin abin da suke faɗa ne cewa inda an gane hul'i ba dama a sake dawowa amma ibn kayyim yace inda an sokaci a ciki inda an duba wani masla na ka'idodin musulunci sha saurarwa na fatawan amma sha al'umma mafi ringaya al'umma malamansu da shugabanninsu. sun ki yadda a bi wannan dokan in an yi hul'i a raba aure kawai na fata gane wannan shine ka'ida ya fada me yasa ke cewa abu biyu ko abu uku gaira an al'amal ala khilafi fa ina mara ya ce dalilin da ya ce na fada haka don ita mace ma dama fil idda tana cikin idda fahiya fi hamsihi tana inda ne domin ta kubuta cikinta ta kubuta a tabbatar da mahaifanta idan da take yi cewa zaman da take tana zaman zaman don mijin ne to don me ba za a koma a ci gaba da auren ba da yake nan na biyu ya ce wa yul sarihu talak al duk sakin da babu shirci a ciki wayansu malamai sun ce in ka saki matanka tana cikin idda kana da dama ka kara mata saki ma wani karatu ne zan zo kansa mutum ne ya saki matansa tana cikin idda a gida tana dansa sa lillinta kuna zaune shi kana saman zata dan farfado ta yi nadama ne shi kagan tana ta duka 'ya'yanka tana zage tana zage zage to shin zaka cewa kai ajiya saki mu nawa na maki ne sai ki ce an kara ma da yamma to wayansu kasan Allah kiyaye zuciya ba kyau wasu malaman sun ce mace tana cikin idda ma za ka iya tura sako a sake maka mata eh ai an allace ce la'alla hudu su ba da zalika amura tana cikin gidan ana ce za ta yi nadama da dan sa dan lele ta ringa ta kai kawowa ka yi nadama shabil aks da ka sake ta an ce ta zauna gida shi ta fara ta doki burara ta zagi ta dake 'ya'yanka ta zage ka ta zuba da abinci ta dukansu ta zazzage ka da uwa to wasu malamai sun ce ba laifi a sake kara mata shi ke cewa yula hakuwa talaka mugis duk sakin da babu sharci a ciki za a iya yi amma inda ta ta'ifatu mila ulama wasu malamai suka ce za a iya kara saki in tana cikin idda amma manyan wasu malamai sun ce in kana so ka kara matanka sakin ka sake ta shi ka dawo da ya tuku shi ka sake saki don saki na nan kuma da me zaka tura wannan wannan sabani mun shi ya wuce amma ba kwa gane karatu mun shi ya wuce a can ce ta mangana biyu kenan in diyar za a iya sake ta a shekara da dama ma ai holi a marde ta. sheki cewa sai za ta kaya lala akal holi inda suka yi nadama suka aje hikdin wata raja'a ila ma kana alaihi bi taradiyihima ma suka yi nadama suka koma yace la tamna kawaid shar'a zalik ajin musulunci bai hana wannan ba ka'idoda ajin musulunci bai amma wa haza bi khilaf ma ba'da al idda amma da bayan idda ne shi suka yi nadama ba shi da wani amfani fa inna hakad sarat minhu ajnabiyan mahadha ya zama ajnabi ta zama matan matan ajnabi ma na ta zama wata wata mace daban ba matansa ba ne fahuwa khatibu min khitba kuma ya kasance na ba shi ma zai je nemo mace ne ya mai khitba ne kamar na kowa wa ya yadullu alhada wa na lahu an ya tara an a fi idda min bi khilaf gari. saboda haka za su iya koma cikin idda ba amma ban da wani wani dai ba zai iya koma da wani mace a cikin idda ba amma miji ne zai iya koma da mata a cikin idda da yana so ya aure ta mana mutum ne ya yi hulɗi da matansa shi tana cikin idda yi nadama an hana an hana kome to ai za a iya daura aure wani ba zai zai daura mata aure ba tana cikin idda na holi ka kama area a ba ka gane ba fasara min a ai ka ce ka fahimta ba ni na ce ba ka faɗa min da littafin ya ce a to ya fi maka abin da muke so mu ce malamai sun ce ita mace tana cikin idan na hul'i ba zance an madaita ba komai a ciki amma inda yana sai aure ta ya je mata zance ta yarda shi a daura auren ko tana cikin idan ba laifi amma wani wanda ba mijin ba ba shi da dama idan mata aure tana cikin wannan idda na fata ka gane malamina fahuwa ya fahuwa hatib min khutba ina daga cikin wanda za su yi khutba wa ya dullu ala hada anna lahu an yatazawwaja fi iddata minhu idan da take yi na hul'i zai iya daura aure a ciki bi khilafi gairihi amma wani ba zai iya zuwa daura mata aure tana cikin hul'i tana cikin idda ba mara nun ka kama irin kaɗan dai to fasara man ji ba a ji saucin ga al'aura ne eh to shi mutum zai iya auratta a cikin wannan idan take yi sabanin sa. eh wani ba dalili da zai je dor mata aure to ana mangar hol'i kenan amma kaga inda mutum ne suke matansa tana cikin idda ai ba daura aure kome ake yi ba daura aure sha ce an koma da ita na fata an gane to amma shi hol'i. abun da aka halatta ma mijin kawai shine ba zai komai ba amma zai iya daura aure sabu aure a cikin wannan idda daman da aka ba kai mijin in ka yi nadama ta yi nadama bayan an yi holi'in ta koma gida she tana kuka tana birgima kai kuma ka ce wayo allah na lalace to sha tara ku a ce hol ide tabbata ba zance komai ka kawo sadaki sabo ka sake zuwa ka je waje iyayenta ka nema ita mata yarda sha sake ba da sadaki a daura aure ko da tana cikin wannan idan da aka yi hulɗin amma wani wanda ba shi hulɗin ba ba da mai je daura auren an gane ka idan kuwa ko ɗaya aka ba mai hulɗi shine daura sabon aure a cikin idan da ya ma matarsa hulɗi amma komai la na'am wani igiya ai zan zo wannan mana kana so an kirga shin za a kirga holi a cikin siki ko ba a kirga karatu yana gaba to yau karatun abu uku muka fahimta yanzu abu farko ziyada mace ta kara abin da fiye da abin da aka bata mun ji cewa mafi ringaye a dakata a baya daidai abin da aka bayar don manzala ce amma ziyarat fala ziyarat fala ziyarat fala na biyu mun gane cewa ita matan da mijin in suka fasa ita matan ba ta gama idda ba aka fasa mai yin kolin ta bashi shi kuma ya karba ana nadama to an ce ba dalilin da zai sa an zama ya zama ba'ina an raba aure shi da miji abu ɗaya kawai yake da shi zai sake neman ta a cikin wannan iddan ya aure ta sabo aure amma komai la abin da muka karanta yau kenan na ta kun gane wannan wa zai maimaita mu wannan magana kafin mu shiga wani sabon magana ban da mana nuhu to tashi e maimaita mana da muka karanta yau kawai eh ya yi hul'i eh e. a'a bi daidai farko ya janyi suka yi nadama da ita ba dama yi komai me yake da dama kai a sake sabon dawar a wani sabon furu ko ba ta gama idan ba wani eh shi ta gama wannan idda an gama an goda maka sahabi ban da wannan fa a ina an sha koko da shi a zo <laughs> to ni mamakin na wannan karatun daji ne amma ba ku so ku gane eh karatu da daji ne amma gane shi ya zama tashi hankali a bai bai ji bismillah eh bashi da caji bacci ke to idan taba mu gani bai ji to wa zai mana bayani sauran eh eh an kai holi'i ziyada na la ba za a kara ba a yi sabanin manyan malamai amma mangar manzala ya nuna cewa ziyadan fala muka tabbatar da waɗannan abubuwa guda uku a yanzu wannan zaman daura aura cikin idda ba wanda zai shi mishin komai la ziyada la wannan abu uku muka karanta yau ko saura kwaye ɗaya mu karanta na gana kallo na malam adam na ji lokaci yayi kara kwaye ɗaya zan yi shin holi'i da ake yi shi ma gini ɗaya ake ko gini uku ne so shin iddan mai holi'i daidai yake da wanda aka saka kuna gane karatun kuwa an yi holi'i mutum ya yi holi'i da matansa ita mazi ta yi gini da biyu uku kafin ta ji ta aure ko kuwa gini ya aisa don gini daya ana yi na dubara rahim kubuta da mahaifa asalinsa lokacin an je fagen yaki aka yaki arna in aka zo da matan matan to su suna da hukunci kamar haka mace da take da ciki kuma to ita ba za ta ba ta ba amma za a iya ba wanda za a bawa a mallakanta amma ba za a sadde ta ba to anan mallaka dai za a iya zuwa an dawo da matan arna a fagen yaki lokacin manzana sallallahu alaihi wasallam to za a iya raba maku ganima ne amma wanda take da ciki la ba dama ka sadde ta amma mallaka za a mallaka maka ita yarinya budurwa za a raba maka an raba maku ba ka sauraren ta idda ba za ka ce dama arniya ne la'alla wani ya sadde ta la'alla na baya cika aji ne tun da budurwa budurwa ne ta abin da ya dame ka ba ka yi wani idda budura-budura na a gina bisa asali na fata gane to amma mata aure ne an kama ta bata da ciki ba budurwa ba ne to ana so ta yi idda gini daya don la'alla mijin ya sadde ta kafin aje sauraka ta yi gini daya shi ake kira menene al kuma ta mahaifa a nan ne malamai suka yi kiyasi cewa macen da aka kama ta tana zina to kada daura mata aure shi ta yi idda gini daya don a tabbatar cewa tana da ciki ba ta da ciki amma budurwa ta yi yau za a wanke ta gobe za a wanke ta zuwa abin nan mishinta berin na ta je aikin baraki sabon gari ba wanda ya kama ta can ta je ta kwanta aka yi aikin barna da ita to shi gobe kuma na daura ma aure ba wanda ya kama ta shin za ta ji ta ga iyayenta ce kar ku daura ma aure fa jiya an an sarde ni na yi zina ko kuwa ta yi shiru in ta yi shiru kuma an daura auren shin auren ta dauru kuna gane karatun sabon karatu ne an dan ana ba mahalin ban za a zo kan <laughs> kuna gane karatun to dai an kama ta ta yi faskancin dole a sadda ta ta yi idda ta yi gini daya a raba amma ba kama ta ba ita ne ta ji ta yi to sharabe ba ta dama ta zo ta durkusa cewa jira na yi zina saboda allah ya sa bayyana fasikanci zahira na ba ne ta yi shuru ta yi tuba kuma zaka iya tambaye ne to in har zinan da ta yi ciki ya shiga aka daura auren fa to wannan la yukallifu Allahu nafsan illa usaha dan na wancan miji ne kuna gane sabon karatun me dalili na ku da ake kama can fagen yaki arniya budurwa tana da doka ne an kama ta zuwa raba wa ya gaya muka ce bata yi zina ba manzo Allah ya raba su ya ce aje a tafi da su haka ne hadisi ya tabbata a cikin ruwaya mota malik wani mutum ne ba kawai ya zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai samu shi bakar da Umar lokacin manzo Allah ya bar duniya ina masa bayana masallacin manzo Allah shi bakar baya ganewa shi da Umar shi ya ce da sayyidina Umar shi yana ce da Umar saurare wannan ba kawai shefto ina sauransa shi ya ce ya yi ba ko jiya shi ba kawai ya yi ba ko jiya amma bakon ya sadda yarinyan nasa jiya da dare duba wani bako bako aka ba shi wurin sauka she ya aikin dare da yarinyansa to kuma gashi ba kama su ba yarinyan kuma ta kusa a yaure da ya gaisa na umar zaka shi na wasu more yadda ke shi pow ya ce an laye mata sutura kana suka bayyana ta tashi ka ba mu wuri shi sadisi na bulugul maram ce wanda yi wannan aikin banzan zina in ba kama ka ba to kai shiru in ka rufe kanka nan duniya lahira za a rufe maka kanka amma ka sar da yarinya ka zo waje mai balangu mai sha'i shiga ce jiya na yi zina da wannan yarinya aka yi tafa to lahira za a san da kai yadda ka bayyana shan bayyana ka sa ka wuta wannan shine zan zo kansa kuna gane karatun to wani kwana muka shiga to amma yanzu mu koma karatun akwai lokaci to karanta wannan hadisi fasli ke na to wa fi amri sallallahu تكفيها تكفيها فيها حيضة واحدة وهذا كما أنه سريح السنة فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر بن الخطاب وربيع بنت المعو بنت معوذ وعمها هو من كبار الصحابة لا يعرف له مخالف لا يعرف له لا يعرف له مخالف منه تمام سيا سيا سيا يا ita mace da aka mata hul'i shin ginin uku za ta yi ginin uku an sanya ginin uku ne la'alla a yi komai gagan saki akwai nadama ciki duk mace da kuka shaku in ka sake ta komai lalacewa ta kuna da 'ya'ya za ka yi nadama shi da ka cije ko maukaciya ce shi ka yi nadama matan ka ne haka ne baban ka cici ke yawo mawakaci ne ko yana ta jifansa in ka gangawansa shi ka zuba da hawaye shi in ba shi ya haife ka ba amma babanka da shi ya haife ka an lesa tsirara ike tafiya cici in ka gan a kwance ya mutu to akwai wani sirri a tsakanin da uba in dai dan halal ne sai ga awa ya zuba maka akwai na abin da ake kira tosai aka da matan da kuka shaku kuna da 'ya'ya ko me take ma in ka sake ta za ka ji wani abu kaɗan komai kankantansa ko ba yawa saboda shakuwa ina da tasirantu a rayuwa shi sa 'ya'yanmu kanana duk yaron da yake shekara daya shekara biyu ya mutu shi sa tashin kiyama zai zama maka garanci shiga aljanna don lokaci ne wanda shakuwan daban yake wanda ya girma yadda yaro ina yaro yana tatata yana haukanka yana sauka shan ya karbi kayansa to tashin kiyama in za kai ka wuta shi yaro ya zai saya ya ce ya allah ba zan shiga janna ba shiga shiga da ubana amma in kayi hankuri farko to allah shi saka maka to haka rayuwa yake al'umman manzala mu in gata ne amma shi mun bi shi eh shi mun daina kuma abinda allah baya sa da manzansa shi mu zama mutane to ina gani dai ga karatu ga lokaci kuna gai mu ci gaba ko mu saya ne to ya ce wa fi amurhi daga cikin umarni manzan Allah cikin sunansa an muhtali'a an ta'tad bi haidat wahida ita mace da aka mata hul'i gini daya za ta yi dalilu ala hukumai ne ya ce abin da ya sa ta yi gini daya mun gaya maku istibrai a can istibra'i ku yanguna aka ce su yi istibra'i amma mace da ta yi zina an ce ta yi istibra'i kiyasi ne ba nassi la sahiha wala da'ifa wajen manzo Allah cewa mace da ta yi zina ta yi idda she dai malamai suka ce wa tunda ta yi zina lana za ta yi ciki she ta yi istibra'i wannan ma in an kama ta kenan to malamai suka yi kiyasa kai to amma wanda gashi nan misali ya kamata amce auren an yi auren ya gama an gama da auren kenan to mala ya ce cin da manzala ya ce a'a ita macin za ta yi idda ne gini daya shi ce dalilu ala hukumain ya ce hukunci biyu na nan ahaduhu ma farkonsa annahu la yajibu alaiha salasatu khuyar ya ce ita matan ba za ta yi gini uku ba saboda gini uku ana yi ne domin miji imar da ita la'alla la yahudi su ba da zalika amur akwai komai kenan to wannan karatun cewa ta yi gini daya ya nuna cewa ba komai yaushe ne mace la'alla kun yi in ita tana fita shi ta gan gina al'ada kuma irin mata ne kwana uku ko kwana hudu ta gama ginin al'ada kuma aka ci ta yi gini daya yaushe zaka yi nadama wani mijin ya yi hushin shan share ta ci biyu na ta huji to ba ba shi wa nadaman ba wanne ya nuna cewa hul'i ba idda uku ba ne jini ɗaya ne bal takfiha haidatu wahida ya ishe ta jini kwaya da mangana da yake na wa kama annahu sarihu sunna ya ce jini ɗaya da aka ce ita matan ta yi ita mai hul ita yi ya ce abin ya zo cikin suna manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam fa huwa mazhab amir mu'minin shine hukuncin shugaban muminai usman ibn affan shinna usman ma shi ma ya faɗa cewa macin da aka mata hul'i gini kwaya ɗaya za a yi wa abdullahi ibn umar bin khattab babban malamin na abdullahi ibn umar bin khattab shi ma ya ce hul'i gini ɗaya za a yi rubai bint muawiz shi ita ma ta yi ruwaito a jisi cewa gini ɗaya za a yi wa ha. wa huwa min kibar sahaba babban sahabi ne faffan nata shi ma ce sahabi suka ce gini da za yi layi rufa lahun makalifu minhu ba samu wanda ya saba ma sahabe cewa a yi gini uku ba a wannan magana ce akwai sabaninsa faɗaya nan akwai sabani akan wannan zancen kamar rawahu laisu bin sa'ad annafi maula ابن عمر أنه أنه اقتلعت من زوجها على أحد Usman بن عفان cewa matan rubai bint mu'awiz ta yi hul'i lokacin sa'idna usman faja ammuha ila usman bin affan she faffansa ya zo da ita a wajen na usman fakala lahu inna ibnat mu'awiz iktalat min zawjiha yau ya ta ta yi hul'i da mijinta yau fatantakil shi za ta doki ta kwashe kayanta ta tafi gidanmu ko shi ta saya gidan mijinta fakala usman tantakil wala miras bainahuma ita ta kwashe kayanta ta tafi gidan iyayenta tun da zaman ba kome ba gado mi take jira kuna gane wannan karatu karatu biyu na muka kara ga karatu uku a can matan da aka mata hul'i in tana cikin idda ka mutu ba za ta ci gadon ka ba ita ta mutu ba gado kuma ba za ta maka idda na komai ba ta je gidansu ta yi idda ba gidanka za ta yi iddan ba wayo allah na kuna gane karatun hukumci guda biyu kenan matan da ka mata hol'i ba ta idda istibra a gidanka ta je gidansu kuma kun yi hol'i yanzu a masallacin awa ɗaya ka mutu ba gado ita kuma tana da kuɗi kuna gama hulɗin ta ta mutu babu gado a tsakanin ku za ta yi shine a tabbatar da cikin ba komai na fata an gane wannan shine hukuncin da ya tabbata na fata kun gane shine shi na usman ce liyan takil wala miras bainahuma wala idda ta ba wani zance idda sharifa face ila annaha la tanki hatta fahida haidatan amma ba za ta aure ba ko tana gidan iyayenta shi ta ganginin kwaya daya khashiyatan an yakuna biha hab kai kasance tana da ciki wannan shine kawai da aka ce ta yi gini daya fakara abdullahi ibn umar sha abdullahi ibn umar yace fa usman khairuna wa alamuna yace shi na usman shine yafi mu shine mafi sanin a wurinmu wannan hukuncinsa kansa za mu tafi wa za zaba ila hadha mazhab ishaq ibn rahawi wal imam ahmad fi riwayat anu wa ikhtaraha shaykh islam ibn taymiyyah wannan karfi abin da muka karanta yau cewa macen da aka mata hul'i in ta mutu a cikin idda ta babu gado kuma ta je gidansu ta yi istibra gini daya kuma ta mutu ba gado a tsakaninku ba gado a tsakaninku kuma ta yi idda gidansu babu komai shi na abin da muka karanta yau na ba ta gane to insha Allah sati mai zuwa karatu zai koma abin da ya saura sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sabi ajma'in insha Allah mun gama sati mai zuwa na tana da littattafai da za mu yi bincike za mu tambaya wanda ya gane karatun za a ba shi kyauta ya kama maza ba wai su buhari aje su eh ka tattara su to yayi a kira sallama sannu bawa Allah sannu bawa Allah shi masu kula da su ya za mu yi ne yanzu